tom bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in uh, za mu tashi darasi na sha hudu a cikin karatunmu na alfiyat ibn malik da sharhin ibn aqil yau 25 ga watan da hijira ta 1440 wadda ta daidai da 28 ga watan bakwai shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi musamman mu'tallan ko na'am بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرشقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قدرا والثاني منقوص ونسبه ظهر wa ينوى كذا kaza يجر نعم na'am وسمي wa من mutallan ما كالمصطفى asmai ma kal wato ka sanya ma daga cikin sunaye abin da yake kal mustafa kamar sunan al-mustafa wal murtaqi makarima wal murtaqi makarima da mai tattaka wato kai wato da mai kaiwa ga matsayin ababen daraja to ka sanya masa suna da mu'tal wato a cikin sunaye sunan da yake karewa da harfin illa to ka sanya masa suna mu'tal shine ya kawo misalansu guda biyu mustafa shine harfin illa da yake karewa da al-alif al-maftuh ma qablaha da kuma al-murtaqi shine wanda yake karewa da ya al-maksur ma qablaha to yace yace fal awwalul i'rabu fihi quddira to na farko shine mai kaman al mustafa al i'rabu fihi quddira jami'uhu i'rabi a cikin sa ana kaddara gabaki ɗayansa gabaki ɗayansa yana nufin ar-raf'u wan nasbu wal jarru dukkanin su kaddarawa ake yi ka ce ja al mustafa al mustafa marartu bil mustafa sai ka ce shi yayin da yake raf'a sai ka ce marfu'un bi dammatin muqaddara in yake in yazo da nasba ka ce mansubun bi fathatin muqaddara in yazo da jarra ka ce maksurun bi fathatin muqaddara shine yace fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira shine sunan da aka yi masa qasr wato shi ake ce ma al maqsur daga cikin sunaye wanda ake ce masa al-maqsur kenan eh al-ismul maqsur wa thani manqusun shi kuma na biyu shine ake ce shine manqus wato sunansa kenan al-ismul manqus wa nasbuhu zahar to irabin eh, sa shine nasbarsa tana bayyana kace ra'aytul qadi ra'aytul qadiya wa nasbuhu qad wa nasbuhu zahar wa raf'uhu yunwa amma raf'arsa ana kaddara ta ka ce ja alqadi ba za ka fitar da ba za ka bayyana dammar ba ba ka ce qadi ba sai dai ka ce ja alqadi ka ce rabinsa marfu'un bi dammatin muqaddara ala akhirih eh, ma'ana amin zuhuriha as-siqal hmm. as-siqal kaza aidan yujar haka nan ma ake masa jarra wato da taqdir shara'a fi zikri i'rab al-muhtalli min al-asma'i wal af'al na'am sai ya fara da ambaton i'rabin al-mu'tal suna mai harfin mai karewa da harfin illa daga cikin sunaye wato da kalmomi masu harfin masu karewa da harfin illa daga cikin sunaye da fi'ilai فذكر أن ما al مثل Sai سي أنبت cewa abin da ya kasance kamar al-mustafa da kuma al-murtaqi yusamma mu'tallan to ana ce musu ana sa suna al-mu'tal wato ni wanda yake ya samu harafin illa a ƙarshen sa wa ashara bil mustafa yayi ishara da al-mustafa ila ma fi akhirihi alif lazima qablaha fatha da ya zuwa ga sunan da yake da yake a ƙarshensa alif ne lazima alif wadda take lizumtatta ba ta rabuwa da shi qablaha fatha gabaninta fatha gabanin alif din amma idan alif ne wanda gabaninta ba fatha ba to wannan ba al-manqus ba ba maqsur bane ne asa kamar asa waraha waraha hmm? ko ko wannan su ka gani alif a ƙarshensa lazimatun qablaha fatha fathatun qablaha shi ne suke ce ma al-maftuh ma qablaha na'am wa ashara bil murtaqi yayi ishara da kuma al-murtaqi ila ma fi akhirih ya'un maksurun ma qablaha yanzu ga abinda karshen sa yake ya ne wanda aka yi makabin da ke karshen karkashi karshenta al-kasra aka yi ma abinda yake gabaninta al-kasr kasra nahu alqadi kamar alqadi alladhi yaqdi kenan wadda'i hmm, wal mudda'i ko wal murtaqi kamar yadda muka faɗa hmm, wal mu'tali ko hmm, ka ja'ahu abika za'tila to sai zamanto al mu'tali kenan na'am ثم أشار إلى أن ما في آخره ألف مفتوح ما قبلها to maka ta'rifin su cewa a cikin sunayen أكوي akwai أكوي akwai كو؟ نعم hmm. yanzu kowa zai iya kawo mana misali ɗaya na maqsur kowa abi kowa ya kawo ismul maqsur fata hmm. mustafa ai an fada <laughs> asa an faɗa eh? murtaba mustashfa uh-huh. a ai ɗaya za ku kawo ɗaya kawai bana bana riba <laughs> man jamilu asa an faɗa eh? katla ya eh, gashi an baka katla to ya maka tukwici madibo marba mhm. eh rama fi'ili ne suna muke so madibo a ah, to ai ban zo kanka ba aje ka wani bai faɗa ba sai ka faɗa kar ka faɗa kuma wani ya faɗa in ta ka rasa <laughs> ah, a za a zo kanka la ta saji eh? to muna bin ka bashi muna bin ka bashi madibo na'am isa hmm? na'am yahya نعم aran غني gwani eh marma marma na'am يونس بن متى فما matta wannan suna ne larabci ai ajami ne wannan suna ko da yake isa ma da aka kawo amma dai shi ma haka din za a ce hmm, na'am na'am eh canza umma ehe eh. yas'a eh. yas'a ai fi'ili ne sadiq yas'a eh yas'a yas'a yas'a wace ce yas'a ba wannan ai fi'ili ne inda kaji an fara magana da ya ai fi'ili ce muna bin ka bashi <laughs> na'am mubarak gashiya gashiya eh. wani ne gashiya gashiya ok jami'in to amma an a cikin jami'in ne ai wannan mamdud ne kuma an yi amma ku ana cewa ma gashiya Ko gashiya ha ma gashiya gashiya ha ma gashiya to gashiyan ne gashiyan a gashiyan rashiyan amma akwai ana cewa rashiyan hmm? kana so ka yi kamar na atisha ne kenan ko atshan hmm, da atisha, atisha na munkin atisha, hmm, jam'in atshan na mamdud ne eh to sai dai a kira'ar a kira'ar hafs kenan Na. wannan mun yadda mun amince suna cewa sunaye a ajamai za su shiga ciki kenan na mal abdalla duha wa duha wallaili idza saja ajbai mustashfa wani ya faɗa wani ya riga ka musa to mun yadda kan cewa a sunayen ajami za su shiga na ma nura muttaqa mhm. sara eh na'am kubra a ya ajiye unsa yanzu ya bai da tukuki na'am arma bostop lava na'am madibo ka samu ta eh? an faɗe shi aka faɗa ba faɗi murtaba ba murtaba ta yi Mujita ba aka faɗa shi eh, murtaba ba a faɗa ba ta yi modibo alhaji umar a ya kamata ka kama layi misalai ake kawowa na al'ismul makasur hmm? eh. ba za a yi maka afuwa ba maganin wanda ya zo latti kenan musa an faɗa mm.